na so a ce dama da su muka fara sai an ta haƙuri da ni a wannan kwanakin wato abin da yake faruwa da al'ummar musulmi kamar yadda muke ta faɗa ƙila a ta maimaitawa ɗin dalili ne na farkawanmu a ah, jiya an yi khutba akan wannan sifa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta mu na gusa usai da menene mafita menene mafita da al'umman musulmi a wannan halin da muka sami kanmu a mafita ba zan iya cewa abu ɗaya kawai shine mafita ba amma zan iya cewa abu ɗaya shine mafi muhimmancin mataki da duk sauran matakai za su biyo bayan shi al'ummar musulmi yanzu aƙalla sun wuce ɗaya bisa hudun ɗan adam a bayan ƙasa amma in ka kalli duk inda suke mafi yawansu duk arziki yana hannunsu kamar dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da muka yi khutba akan shi ji hadisin sahihu muslim hadisin sauban Allah ya ƙara masa yarda a inna Allah zawali al-arba fara'aitu al-mashariqa wal maghariba wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwiya li منها وأعطيت الكنزين هو إني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي ألا يجعل هلاك أمتي بسنة بعامة وألا فقال الله يا محمد إني قضيت قضاء لا مرد له Allah uhlika ummataka bi sinatin Amatan. wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum hatta yakuna ba'dhum man yaqtulu ba'dan wa yasbiya ba'dhum ba'dan aw hatta yakuna ba'dhum yaqtulu ba'dan wa yasbiya ba'dhum ba'dan ah, watau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana a cikin wannan hadisin ƙarara. cewa dukkan arziki dukkan arziki na resources Allah subhanahu ta'ala ya baiwa al'umman musulmi ya baiwa al'umman musulmi wa inni utitul kanzainil abyada wal ahmar Allah subhanahu ta'ala ya bani taskoki farin taska da jan taska ya rage na dan adam ya yi tunanin me ake nufi da farin taska ya ijtihadi akan me ake nufi da farin taska da jan taska wato dai ana nufin abubuwan da suke karkashin ƙasa sawa'un ka ɗauka kamar na gold da sauransu ko ko ka ɗauka kamar na irin su ma'adinai masu daraja dinnan nan su lithium da sauransu da ake nema yanzu a duniya ko ka ɗauki jan a matsayin fetur ko ka ɗauke shi a matsayin gol, ko ka ɗauke shi a matsayin ƙarfe duk dai wanda ka ɗauka mafi yawan deposit ɗin shi yana wuraren da musulmi suke ne a duniya duk wanda ka ɗauka saboda haka wa'in ne wa tulkan kanzai ne ya tabbata a kansu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah yana roƙon kada Allah ya sa kada Allah ya halaka al'umman shi da wata annoba ta zo ja'iha guda ɗaya kawai lokaci ɗaya ta halakar da su gaba ɗaya yunwa ko talauci ko me ake cewa irin irin fatara ɗin nan ko haka Allah subhanahu wa ta'ala duk baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma yana roƙon kada a sallata masu wani daga waje ya ya halakar da su gaba Allah subhanahu wataala ya ce ya yi mashi wannan ko da duk mutanen duniya za su taru a su karar da musulmai ba za su iya ba sai dai idan sun biyo ta hannun musulman kansu sai dai idan musulman kansu ne aka yi amfani da su suka fara yaƙan junansu suka fara halakar da junansu suka fara wani sashin su ya fara bautar da wani sashi idan aka sami wannan to bango ya tsage da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗannan hadisan da hadisin gufa da wannan hadisin ya nuna mana ƙarara cewa matsalar mu rabuwan kai matsalar al'ummar musulmi yana cikin rabuwan kawunanta ko da yake rabuwan kai a matakai biyu ne yawanci in mun ambaci rabuwan kai za a fahimci rabuwan kai na matsalolin akida din nan sabanin kungiya kaza da kungiya kaza wannan din rabuwan kai ne kuma mai haɗari shi ma yana ciki amma rabuwan kan da ya fi illa a wannan wajen shine rabuwan kai a mustawan ƙarara wato mustawan ɗaukan dokoki da za su haƙƙaƙa za su wajja masiran al'umma ya fi kama da mu ce rabuwan kai na siyasa kenan ko wanda suke da ƙarar na masiran al'umma a hannunsu kamar yadda muka sani dama dai tsarin zamantakewan da ake kai yanzu ƙasa ƙasa ƙasa da sauransu tsari ne wanda ba tsari ne wanda musulunci ya assasa tsarin jagoranci a kan shi ko to a babin lalura idan an karɓe shi to ana neman wajibi ne wajibi ne kowane musulmi ko kowane daula ta musulmai ko ƙasa ta musulmai ta ƙarfafi 'yar uwarta ƙasan musulmi kar ya zama sashen su ne yake yaƙin sashi ko sashen su ne yake bautar da sashi lallai sahayina don ba mu san cewa Yahudawa, saboda mun ƙaddamar da magana mai yawa a cikin wannan da ba na son in ta maimaitawa. Sahayina, Zionists, lallai suna yaƙan musulmai a Falastin da irin nau'in yaƙin da ɗan adam ya daɗe bai ga ta'addanci da wato dabbanci irin wannan. so da yawa mutane suka rika cewa eh, hadisan bakwai ga watan oktoba bakwai ga watan oktoba ne ko ai ita ta jawo wannan wato ran nan muna magana da wasu naman wane ne nake cewa wato kuskuren da yake duk ɗan adam idan zai yanke tarihi a wata marhala to ba zai gane sura da kyau mutum ne ya ya same ka a cikin gidanka gidanka gidanka da ka gada kaka da kakanni ya kashe na kashewa cikinku ‘yan gidan. Ya jikkata na jikkatawa, sannan ya ta da kai ya mai da kai ɗakin mai gadi. Ya ce, Nan za ka zauna a ɗakin mai gadi, nan ya yadda ka zauna, kar ka motsa. In abinci ne za a kawo maka sai ya buɗe get a kawo maka. Idan fita za ka yi sai ya buɗe get ka fita. Wato sai ya yadda. A gidanka. to sannan a ce ana tunanin a zauna lafiya da wannan mutumin da aka yi wa wannan islam ɗin to wannan shi ne abin da aka yi wa uwanmu a Shi ne abin da aka yi musu sannan kuma duniya da makircin duniya ta tattara a kan ci gaba da izlal ɗinsu yanzu to ba izlal ne ake so a'a yanzu ibadansu ake so a yi ta zama babu ita a abin bakin ciki abin bakin ciki za ka iya cewa ƙasashen musulmi a duk da tofin alatsinin da wasunsu suke yi da baki bai wuce da baki ba domin da taimakonsu ake duk abin da ake ko dai da goyon bayansu a ƙasa ƙarƙashin ƙasa ko kuma da dukiyoyinsu saboda an riga an gina madaniya ta zamani akan wani ma'auni cewa eh wannan ƙasar ƙasashen ƙarya da aka yayyanka aka yi aka yi iyakoka borders na, na, waham tsakanin ƙasashe shugaban kowace ƙasa haƙƙinsa kawai kare wannan ibar ɗin bodan nasa to kaga wala tanaza'u ya zo wala tanaza'u an sami munaza'a kowa ya koma kansa ya sani nafsi nafsi hmm. wanda yake shine ainihin dalilin azima kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu idza laqaytum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin wala tanaza'u kada ku yi munaza'a me munaza'a bari mu dan koma larabci ba abin da yake haɗe a balle shi da ƙarfi ba shine munaza'a wannan ya balli wannan wannan ya balli wannan to kada ku yi wa daular musulunci wannan munaza'an wannan ya janya wannan wannan ya janya wannan kowa ya ce gagarinsa ita kadai ta dame shi wajibinsa kadai ya kare ta tafshar sai ku yi fashal sai kuma ƙarfinku da daulanku da mahabanku duk ya tafi wannan shine in al'umman musulmi ni da kai da ba 'yan siyasa ba Da babu dokan siyasa a hannunmu babu mataki na siyasa da za mu iya ɗauka na, masiran al'umma me za mu iya yi Shin a mustawar mu haɗa kawunanmu mu haɗa kawunanmu mu girmi ƙananan saɓani na tsakaninmu mu san cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne a duk inda yake mu san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya yi mana ta'arifin musulmi ba mu buƙatar mu dawo mu sake ta'arifin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya arrafa mana shi man salla salatana واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم آه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا يقولوا la ilaha illallah fa in qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah hatta yaqulu la ilaha illallah wane ne musulmi wanda ya shaida la ilaha illallah wanda ya kalli alƙibla ya yi sallah to fa wajibi ne mu dawo da tsakafar raya ‘yan uwantan musulmi da junansu. Musulmi ɗan uwan musulmi ne. Ɗan uwan musulmi ne. La yazlimu wa la yuslimu wa la yahqiru wa la yakhdiluhu haka wa la yakhdhuluhu. Ɗan uwan musulmi ne. Ba zai cutar da shi ba. Ba zai miƙa shi a hannun wanda zai cutar da shi ba. Ba zai ƙasƙantar da shi ya wulaƙantar da shi. Ya tabar da shi ba. zai tabbatar ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye haƙƙinsa ka zama haka kai musulmin abuja da ɗan uwanka musulmi kai musulmin kano da ɗan uwanka musulmi kai musulmi karka ce ba za ka wato magance wancan abin da yake faruwa a gaza saboda kai ba gaza kake ba ya za ka yi a'a ka gyara a cikin gidanka ka taimaki ɗan uwanka musulmi a cikin gidanka ka taimake shi kuma taimakon musulmi baya nufin cutan wanda ba musulmi ba kalmomi guda biyu ne daban-daban taimakon musulmi ba shi da alaƙa kwata-kwata da cutan wanda ba musulmi ba Allah subhanahu wa ta'ala baya san zalunci mun sani ba iyaka mun karanta mun faɗa mun kawo ayoyi ma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke ayoyi inna anzalna ilaykal kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima zuwa karshe ta yanda Allah subhanahu wataala yake barrantar da yake yake tsarkake ba Yahudi yana tuhuman musulmai ma'abuta la ilaha illallah saboda suke da laifi a wannan wata ko saboda haka wannan bayyananne ne kada maganan mu ya sa a yi tunanin muna nufin a haɗu a cutar da wanda ba musulmi ba babu wannan a cikin karantarwar musulunci amma musulmai dole su haɗa kansu sannan daga cikin haɗin kai kar mu ɗauki wannan wasa ko ƙaramin magana ko mu riƙa jin kamar ba zai yiwu ba watan daga cikin abin da yasa kake jin kamar ba zai yiwu ba saboda tamakkun ɗin cuta a cikin ka mu dawo mu yi haƙuri gwargwadon iko mu ƙarfafi junanmu da dukkan fuskokin ƙarfafa. Al'ummar musulmi suna sana'anta wani abu, ya za mu yi mu patronizing wannan abin da suke sana'antawa. Al'ummar musulmi suna da makaranta, ya za mu yi mu ƙarfafi makarantarsu. Al'ummar musulmi suna duk abin da suke yi, ya za mu yi zumunci tsakaninmu mu ƙarfafa shi. In tafiya hutu kake son kai ma ya zan yi in je kasan yan uwana musulmi in duk wani abu ya zama al'umma musulmi tsakaninsu da junansu sun karfafa zumuncinsu kuma mu a matsayinmu na al'ummu a mu na talakawa mu ci gaba da nuna wa hukumominmu rashin yardanmu da duk wani abu da zai zama saɓani a tsakaninsu da zai zama dalilin shiqaq dalilin saɓani da kuma rashin mu da duk inda za su haɗa kai da waɗan ƙasashen da ba na musulmi ba ko ƙasashen da ke yaƙi da musulmi domin ba wai ƙasan da ba na musulmi ba sun zauna lafiya addinin musulunci ya ce dole sai ƙasa ko wace ƙasa a garin Madina ma dole musulunci manzo Allah sallallahu ya bar kowa yayi addinin sa kuma ya ce duka ƴan uwa ne ko saboda ga ba wani illa ya zama akwai ƙasa manzo Allah sallallahu yayi alƙawarin zaman lafiya yarjejeniyan zaman lafiya da ƙasashe da dama wanda ba na musulmi ba saboda ka za a zauna lafiya amma waɗanda suke cutar da musulmi wannan kuma hukuncin su daban wannan hukuncin su daban irin waɗannan mu yi duk abin da za mu iya kada mu rika ganin cewa ba za mu iya ba su ba ba zai yiwu ba ya za mu yi wannan yana daga cikin azima nafsiya cewa ai mun sami kanmu ainihin da kawai ba yadda za mu yi sai abin da suke so za mu yi waye ce sai abin da suke so za mu yi Allah Ubangiji ya taimake mu Allah ya ba mu iko sannan kuma har yanzu dai tsananta addu'a tsananta addu'a akan duka waɗannan abubuwan amma lallai al'umman musulmi na buƙatan haɗa kai lallai muna buƙatan ɗaga tutan al'islam ba mu ce kana wata ƙa'ifa kar ka ɗaga tutan wannan ƙa'ifan ba amma ka ɗan sassauko da ita ƙasa sai al'islamu tafi sama ban san ko an gane ni ba ko mecece ta'ifar ko mecece ina fata an fahimta ko mecece ita tutan islam ya zama yana samanta don wallahi shi shine asali kuma idan muka ci gaba da jin tsawa'if ɗinmu sune ne suka haɗa mu ba musulunci ba to al'umma ta ci gaba da rarrabuwa kenan ila mala la nihayata al'umma ta ci gaba da gugutsirewa kenan har abada domin duk yadda kake gani ina yawan ba ƴan uwa misali daga 1990 90 zuwa ya 2000 and mu ce 5 shekara 25 shekara 25 ko daga kamar 80 wani abu dai kaɗan amma dai mu bar shi 90 ko bari mu ce daga 85 misali ban tabbatar da shekarun a unguwa ɗaya da duk girmanta bai wuce haraban national mosque ɗinnan nan ba duk girman unguwan wato inda abin ya faru wasu sun ɓalle daga masallacin unguwa da ake sallah na juma'a sun assasa masallacin juma'ansu sun assasa nasu cewa ba za a yi sallah da waɗancan ba bi hukumi cewa mushrikai ne ko yan bid'a ne ko ko menene dai sun dai balle sun asa sabon masallacin juma'a cikin unguwar duk cikin wannan shekarun su wanda suka ballan nan daga cikinsu kuma wasu suka balle suka ce su ma 'yan bidi'a ne suka tsallaka titi suka assasa wani masallacin juma'a suka ce waɗannan 'yan bidi'a ne a cikin dai wannan shekarun su ma waɗannan wasu suka ɓalle suka yi baranda a tsallaken titi suka ce waɗannan 'yan bidi'a ne ba za a bi su ba su ma to ban sani ba amma da yake na faɗa har zuwa 2003-4-5 shine nake zaria daga 2005 ban zauna a garin zaria ba ko daga kamar 2005-6 haka so ban san me garin yake ciki ba amma kila su ma waɗannan ɗin wasu sun ɓalle musu kasa da shekara talatin fa an sami ɓallewa sau uku kuma duka raba masallaci mafi girman abin da addini bai yadda a raba ba salli khalfa man qala la ilaha illallah wa annal masajida lillah والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وتفريقا بين المؤمنين amma sai gashi cikin ƙasa da shekara talatin to wallahi in ba mu yi wa tukkan nan hanci ba haka za a ci gaba da rabuwa ana ci gaba da ɓallewa a tsakanin al'umma kowa zai nemi uzurin da zai ba shi dama ya raba al'umman musulmi zai raba su suraka wallahi muna da aiki mu haɗa masallatanmu mu ɗaga tutar la'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah ka yi fahimtanka na addini yadda kake so amma ka tabbatar musulunci yana gaban ba'ifarka. ka tabbatar haɗuwan musulunci shi ne ainihin haɗuwa ba haɗuwan ƙungiyanka ka. da yawa daga malamai za su ce irin wannan maganar da nake yi kusan mustahil ne aikatuwansa amma ai kaddara ma mustahil kaddara ma mustahil ai manzanni sun san Allah ya sanar da su wane ba zai shirya ba misali amma bai hana su kira shi zuwa ga Allah ba har akhiru ramad kaddara ma balle wallahi ba mustahil bane muna kallon shi mustahil ne saboda tsatsan da yayi yawa a cikin zukatanmu da kuma ƙabi'ar da muka haifar tsakanin junanmu amma idan muka ce mun ƙi sai mun yi zumunci da ɗan uwanmu musulmi mun ƙi sai mun mai da duk saɓanin da yake na ƙungiyanci koma baya mun ɗaukaka wahda ta musulunci duk sunan da za a kira mu kuma mun karɓa ina fatan mun fahimci wannan duk sunan da za a kira ka ka karɓe shi kuma ka girmi waiwayen ƙananan abubuwa don za ka yi wannan za a yi jifan ka ta gabas da yamma kudu da arewa don a ɗauke hankalinka daga abin da ka sa a gaba to ka yi ƙoƙari ka girmi wannan ɗauke hankali ko ya kake ji in ta fa'in na ya alamu na kama ta ta'lamuna na min Allah ma la ko ya kake jin zafi daure ka girmama wannan babban manufan da ke gabanka. Yes, ba ya da ba ya da karbuwa. Wannan da'awar ba ta da zaƙi a cikin al'umma, ba ta za ta baka mabiya miliyoyi ba, amma za ta baka yardan Allah. Za ta baka yardan Allah. Mutane sun fi son wanda zai kira zuwa ga rabuwa, zuwa ga watsewa, zuwa ta fashe, shi yasa duk wanda zai kafa turmi yana zagin dan uwan shi musulmi ko da yanzu an daina kafa turmi a social media ake kafawa ko ana zagin to zaka ga follow followers amma duk wanda zai bude littafi ya yi karatu ya ce qala Allah qala rasuluhu ya ce musulmai ku hada kanku to za a gengedi to mu yi hakuri da wannan amma duk wanda zai zagi wasu zai raba kan al'ummar musulmi zai taimaka cikin ƙara farraka da watsewa to lallai zai sami mabiya ba ɓoyayyen abu bane in kana neman mabiya in kana neman ka tara mabiya ka zama wato in mutum yana neman haka to ya zama mai raba kan al'umma musulmi yanzu yanzu mai zagin wani sashin musulmi yanzu yanzu zai sami karɓuwa, zai sami mabiya idan kasuwa yake nema na addini to zai iya je iya wannan kasuwanci amma idan kishin addinin musulunci yake dole mu in ina cewa musulmi fa ina nufin musulmi ba ruwa na da kungiya kaza ko kungiya kaza ko ta'ifa dan yanzu an ce musulmi ma da yawa daga al'ummar musulmi akwai ma'anan da ke sauka a kansu shine kadai musulmi wanda ba wannan ba ba musulmi bane ban san kiran sunaye da yawa daga cikin al'ummar musulmi an ce musulmi da ma'anan da in in aka ce musulmi a haɗa kai a kaza zai yadda da wannan wa'azin amma da zaka ce mashi da wane da wane da wane da wane duk musulmi ne a zo a haɗa kai zai ce kai da sake ina fata mun fahimta bai yadda ba wallahi sai mun haɗa kai da dukkan al'ummar musulmi mun yadda al'ummar musulmi duka al'umma ɗaya ce mun ƙarfafi wahadan al'ummar musulmi a aikace ba a faɗance ba a aikace ayyukan musu tabbatar da haka ko yaya ko shi dan uwanka musulmin yake kallon ka Allah ba zai tambaye ka akan shi kallon da yake maka ba akan naka kallon gare shi Allah zai maka hisabi saboda haka duk yanda kake jawo shi yake ballewa kai wajibinka ka jawo din duk yanda kake haɗawa yana tsinkawa wajibinka ka haɗan ne ina fatan mun fahimta wallahi dole mu tashi mu yi wannan idan ba mu yi ba wato bashin da manzan Allah sallallahu sallam ya kamata mu ji kunyan haɗuwa da sayyidina rasulullahi sallallahu sallama gobe kiyama idan muka ci gaba da watsa masa al'ummansa ko muka rika ba da gudunmuwa cikin rarraba al'ummansa sallallahu alaihi wa sallam akwai saɓani a tsakanin musulmi gaskiya ne akwai kabaya akwai saɓani mai girma amma mu bar wa ma'abuta waɗannan abubuwan su ci gaba da tattauna su a matsayinsu na malamai mu bar malamai su tattauna ƙazayin ilimi mu ga almu'allimul awwal sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga abin da ya faɗa mana ni ina mamakin yadda muke fahimtar irin ayoyin da suke watan tsoratarwa akan ta rarraba ina mamaki ya ake fahimtar su ko da yake kowa zai fahimta sai ya ce ɗayan shine ya raba ba ni ba ko ƙila. amma ka ji Allah yana cewa wala kunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum yana fassara mushrikai da wanda suka farraka addinin su Allah subhanahu wataala yana sifanta mushrikai munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin minal ladina farragu dinahum wa kanu shi'an shi'an kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kullu hizbin bima ladayhim farihun dan Allah in kana alfahari da kungiyanka ka tsaya a da'iran ibar din kungiyanka kana jin ita ce addini wanda baya cikin ta kaman ma ba mai addini ba dan Allah ya zaka yi da kullu hizbin bima ladayhim farihun ya ranka zai natsu da fassaran wannan ayan anya ba in ana fassara ta ba zaka ce da kai ake zaka ce shagube ake maka ba anya ko ba mu san fassaran ba ne Don Allah mu koma hayyacin mu don Allah don Allah don Allah wallahi ba ni da hikima fiye da wannan da zan iya faɗin abin da wannan saƙon amma fa islam ɗin nan wallahi shi Allah ya aiko ma annabi Muhammad musuluncin nan shi Allah ya aiko annabi da shi bi'a. da faɗin fahimta da faɗin riska da ɗabi'an addini zai sa a sami fahimta daban-daban kowa da yadda ya fahimci abu domin abu ɗaya ne mutane za su fahimce shi la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kowa da yadda zai fahimta wannan tsara ne arziki ne na addini amma kar ya kai dalilin gina ‘yan uwanta, gina alwala uwal bara akan asalin wannan fahimtar na ƙungiya. Da kaya haka, wallahi ka shiga cikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a ko ka yadda ko baka yadda Allah ubangiji ya taimake Allah ya datar da mu kuma wannan kiran za mu ci gaba da maimaita shi za mu ci gaba da yin shi kuma za mu ci gaba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu ya ɗauki ranmu a kan wannan kiran domin wallahi an yi nisa da da'awatul islam kowa ya tashi ƙungiyarsa yake wa kira wallahi al'azim ƙungiyarsa yake wa kira kuma sannan a fahimtansa wannan shine kiran musulunci shi yasa wata rana mun yi wata khutba a nan cewa hadisin manzan Allah sallallahu sallama na cewa zamani zai zo da wanda yake rike da addinin nan kamar wanda yake rike da garwashin wuta na ce to kila ni ya fahimta na wallahu alam ana nufin wanda yake rike da addini bisurati bisurati kulliya ne Wata yake rike da addini da sunan musuluncin nan musulunci ba kungiya ba kuma riko na gaskiya ba riko na zagon ƙasa da makirci da sauran da amfani da me ake cewa amfani da shi a zahiri a ƙarƙashin ƙasa kuma wata manufa daban ba Allah ya taimake mu idan da tambayoyi ɗaya biyu uku ko ta'aliki ko ƙarin bayani za a iya yi to kabbir na'am akramakallah kalla mun ji dukkan bayanan da kai ah, nema ne ko kuma ce so nake kai mana ka ba mu shawara menene mafi ƙarancin abin da ya kamata mu yi a cikin wannan gudunmawa da za mu iya bayarwa menene mafi karanci a matsayinmu mu da muke nan wanda yake ba mu da abin da za mu iya babba shine nake so a ƙarin bayani mafi karanci ya danganta da wane ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi ya danganta da wane ne shin kai talaka ne kamar sauran talakawa ko kai mai makami ne na siyasa ko kai social media influencer ne ko kai attajiri ne mai arziki ya danganta da wane ne kowa ya san kafa'at ɗinsa yanzu misali daga cikin abin da yahudawa suka yi ƙoƙari su mallaki a tarihin ɗan adam kafin ɓullan electronic media social media shine kafafen yada labarai sun yi iya ƙoƙarinsu su ga sun yi haimana akan kafafen yada labarai watan duk labarin da duniya za ta je ya zama abin da suke so a jin kuma ka san karfin jarida da talbijin da rediyo to sun yi iya kokari su zama suke determining mai duniya za ta ji zan iya cewa har zuwa bullan tashan aljazira wadda ta ba musu lissafi duk da yanzu da yawa za su ce maka aljazira ma ta yi hudawa ne ina ganin wannan ma yana cikin dabarun da a ɓata wa musulmai kayan su din wanda wanda duka mu mun san mun san mun san bidiyon da aka aka su sukutan baki shugaban Amerika da shugaban Ingila suka zo suna tattaunawa a wajen taro su biyu kan ya za su yi da Aljazira ne ba na ce Aljazira alkhairi ne gaba ɗayanta ba domin ta ita ma tana da ta haifar da matsaloli da yawa a duniyar musulmi amma dai muna magana yanzu kwace haimanan ilam ne daga hannun Yahudawa to sannan kuma a ƙarshe ƙullan social media ya cutar da su matuƙa saboda kowa ya zama ɗan jarida kowa zai iya sanya abu ya yaɗa shi a duniya kuma an sami mutane da yawa wanda ba su goyon bayan sahayina ba su goyon bayan abin da sahayina suke yi kuma suna tsaye tare da gaskiya da adalci waɗanda ba musulmi ba ne amma suna tsaye a kan gaskiya tare da gaskiya kaga saboda makirci ai ai farkon fara fitinan da ake so a kai harin ƙarya aka kulla aka shirya aka ce an je an kashe jarirai har shugaban Amerika da kanshi ya ce ya maga hoton jariran da aka amma ba a kwana ba saboda amfanin kafafen zamani hanyoyin zamanin nan ba a kwana ba a ƙaryan shi ta bayyana ƙarya ƙarara saboda to a ina suke yaya bayyana kawo mana wurin da aka kashe su sai labari ya zama tatsuniya ya zama kanzan kuregi hmm. ko to saboda haka ma'ana ina so in ce ashe wanda suke da tasiri a kafafen sada zumunta din nan su ma suna da gudunmuwa mai yawa da za su iya bayarwa wajen taimakon gaskiya da yaɗa ainihin suran abin yadda yake wanda a dalilin haka ne ɗan uwanmu a Gaza ɗin suke samun tausayin sassa da dama na al'umma inda an bar Yahudawa ko in ce sahayina su yi abin da suke so ai da abin da yake isa wa duniya na abin da ke faruwa da bai isa ga duniya ba hmm. addu'a idan baka abin da zaka iya sai addu'a ba karamin makami ne addu'a da gaskiya ka fuskanci Allah da addu'a Allah ya ɗauke wannan jarabawa ya zaunar da su lafiya Allah ya ba su aminci ya ɗaukaka su akan azzalumai a ah, <clears throat> taimako kamar yadda na ce ta isar da nagartaccen sako idan kai mai hali ne kai ko ba ka da hali in ya zama akwai nagartacciyar hanya ta isar da gudunmuwa ko ya yake karka ce ai mu mun fi su zama cikin talauci ko a'a ai su suna da da masu taimakon su ko ai kaza duka wannan hiyal ne na shedan na ya hana ka aikata alhaini. ka taimaka da gwargwadon abin da za ka iya komin kankantansa amma kada a taimaka idan ba a tabbatar da hanyar da za a taimaka a kanta ba. Don so da yawa wasu ba su jin tsoron Allah suna shirye su yi amfani da kowace irin dama su azurta kansu. Alahi sabi, jini da rayuwan waɗancan wanda suke cikin azaba. So da haka idan an tabbatar da avenue ɗin ba da taimako gwargwadon iko da za a iya shi ma yana daga ciki. sannan kamar yadda muka ce wannan a taimako na kai tsaye kenan sannan akwai kuma wanda suke gairu mubashira daga cikin wanda suke gairu mubashira din shine abin da muka fi mai da hankali yanzu a mm. al'umma musulmi su haɗa kansu al'umma musulmi su farka su dawo cikin wa'ayi ɗinsu su ƙarfafa zumuncinsu su rage saɓanin tsakaninsu wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne za a iya cewa idan ma aka yi nasarar wannan ya zama wannan fitinan ya haifarwa al'ummar musulmi wa'ai wanda ko mun ga alaman yana haifarwa din wannan yakin duk da Isra'ila tana tana nasara a zahiri amma tana fuskantar hata hazima mai girma menene hazima na to tana fuskantar hazima mai girma shine talakawa a sassan duniya ba wai musulmi kawai ba in na ce talakawa na nufin wanda babu political decision a hannunsu ba decision makers ba a sassan duniya daban-daban suna ƙara kyaman suna ƙara gane haƙiƙanin Isra'ila da manufofinta kuma suna ƙara kyamanta. Ko? Suna ƙara gane haƙiƙaninta suna kyamanta. Wannan ba ƙaramin nasara ba ne. Wannan ba ƙaramin nasara ba ne. Da kuma sauran nau'o'in nasara ɗin. uh, wanda yake ko muna muna da kyakkyawan fata ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan nasarar ci gaba zai ta yi Allah ya taimake mu na sama Eto, eh ya ce malamai suna cewa ya addu'a kuma malamai sun nuna cewa akwai matakan karɓan addu'a daga cikin matakan kuma cin halal to to ya za a yi kenan ma'ana mu ba mutuna cin halal ba kuma to ka san akwai addu'a na wanda aka cuta shi galiban ba da alaƙa da cin halal ko cin haram ban ce ko ana cin haram za a karba amma dai shi addu'an shi ba hijabi tsakanin shi da Allah idan aka cuci mutum yayi addu'a akan Allah ya saka masa wannan ko ba musulmi bane in ya daga hannu ka cuce shi yace Allah ya saka masa sai Allah ya saka masa wannan mas'ala ce ta eh, du'aul muslim ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ta da hijabi tsakaninta da Allah ina fata an fahimta a ah, sannan akwai addu'a ga dan uwa ba ga kanka ba addu'a ga wani naka ka yi wa wani addu'a to shi ma sharuɗan shi ba su kai wancan sharuɗan na addu'a ga kai ba za ka yi addu'a ga ɗan uwanka Allah zai amsa kar kuma ku rika ɗauka wai addu'a da muke kamar Allah baya amsa ma ya abu ubi kum rabbi laula du'a wallahi Allah yana amsa daga cikin daga cikin taɓewa hmm. mutum ya yi ilhahi cikin addu'a ya rika jin kaman Allah bai amsa ba shi Allah a yi lokacin da ba a so mutum ya rika jin cewan Allah bai amsa addu'ansa ba domin Allah ya yi alkawarin amsawa ne a lokacin da shi yake so ba lokacin da kake so ba a yanayin da yake so ba yanayin da kake so Wa ya gaya mana a yanzu in ba dan addu'a ba da kircin da aka kulla da haɗarin zafin watan adawan da ƙiyayyar da ƙarfin abokin gaban da abin zai tsaya a inda ya tsaya yanzu. ka wallahi wallahi mu ci gaba da addu'a kuma wallahi Allah na karɓan addu'a ‘yan uwa musulmi. A ci gaba da addu'a a ci gaba da yi da ilhahi wallahi Allah na karɓa. Wallahi Allah na karɓa. A ci gaba da addu'a. Na'am? Alhamdulillah a ci gaba da addu'a. Allah yana karɓa. kuma alkawari ne na Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin ko kaga sai Allah ya kira addu'a anan ma shine ibadan gaba ɗaya a dan haka yan uwa a mm. ƙara kokari cikin addu'a Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Eh tambaya ta shine abin da ya shafi karatun da ya wuce akan jingina mutum kamar wanda eh, ya karɓi jingina na gonar mutum haka to ko zai iya amfani da shi ba tare da izininsa ba bayan ya karɓi jinginar a'a ai ba sa bace yawa ta zai karɓi gonan wani ya noma ta ba gonar ba ce duk da mun yi tafsil a cikin wannan matsalan amma ai gona na mai gona ne na mai waje ne shi jinginan ƙasa ya karba ko ba haka ba Allah ya taimake mu na sai dai yana so ya haya sai ya karba haya sai ya noma sai ya biya kuɗin haya kuma wannan na Allah ya saka da wa. Eh, tambaya ta ita ce akan maganar haɗin kai da kai malana cewa kowa na da role da zai iya playing na ga duk da wasu suna ƙoƙarin yi amma wasu sai suna fisgewa suna fita daga cikin wannan tafiya ɗin to shi ne nake tambayan cewa to su kamar Supreme Council of Islamic Affairs ba su da karfin da za su iya dawo da mutum koda da karfin da Allah ya ba su. Su suwa ne? Supreme Council for Islamic Affairs. Na Nigeria? Eh, na Nigeria. A Supreme Council for Islamic Affairs ai kungiya ce kamar kowace kungiya. Ba wata doka a Najeriya tilasta wa wani zama cikin Supreme Council for Islamic Affairs. Wala dalilin da ya sa na kawo wannan magana shine kamar makwabtanmu su suna da hanyar da in mutum ya dan goce sukan yi bi a kungiyance eh to a kungiyance ne ba a dokance ba eh ne nake eh na gane wato wato Supreme Council for Islamic Affairs akwai maganganun da ba za a iya yi a duniya ba amma lamarin al'umma musulmi akwai tausayi akwai tausayi akwai tausayi kuma akwai tausayi amma dai mu yi iya kokarin mu a tawa level ni da kai a level ɗinmu da shi da su mu yi iya kokarin mu amma akwai tausayi a halin da ake ci Allah ya gyara mana sai ina tambaya guda ɗaya malana me mutum zai yi ne ya rage yawan tunani a sallah in yana sallah wasu abubuwa suna faɗo masa me zai ya rage wannan tunanin ma? Allah ya saka da alheri na gane to abubuwa ne da yawa amma daga ciki ya zama ya shirya wa sallan ya zama wato sallan in za a yi ta an yi ta an shirya mata sosai an cika rukunnan da aka shartanta tun lokacin da za ka fara alola ka san wato za ka shiga wani babban lamari ko har zuwa lokacin da za ka yi alola da lokacin da za ka taho masallaci kai ta kokari kana fitan da duk wani Allah a cikin zuciyanka da tunaninka da himmarka ina fata an fahimta to har zuwa lokacin da amma mu ta abu a gurguje a gurguje to ba mamaki abubuwa da yawa ta faɗowa amma mu kokari mu rakkaza himman mu watan sallan ta zama a a sha'anin ta na da girma a wajen mu na hmm. na ni ma abin yana damuna can lokaci to yanda na yi ɗauka shine duk suran da na san ma'ananta ina fasarto to ita nake karantawa sai ina karanta ina bibiyan wannan karatu to ina helping na sosai in bar wannan to yana da kyau wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne lallai ta'ammuli kenan na ma'anonin abin da muke karantawa da da tadabbur ko a tadabburin ma'anoni afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin atfaluha Allah ya saka da alkhairi da sauran abubuwa ma da, da, azkarai ma da mutum ya rike su suna nisantar da amma ni kasan bana ba da addu'o'i hakan azkarai da sauransu a sai idan mutum ya zo musamman kila ma sai na sai na yanka sadaka ya wallahi wasa nake wallahi wasa nake ba sadakan da zan yanka na alaikum salam Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. farko dai zan fara cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi game da irin da'awa da yake yi. Dan a yanzu kusan da'awa ta zama kawai ta koma ta kungiya. Zaka iya samun malamai goma ka ci tafsir ɗinsu. su. Da kyar da a cikin biyu za ka samu guda biyu sun sai kira ga addinin musulunci. Sauran takwas din di yawanci da kake yana kungiya kungiya kungiya. Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi. Allah ya kara haɗa kan musulmai. Sannan akwai wani masallacin juma'a da na je na anan Central area. abin da ya bani mamaki a masallacin shine kofar shiga masallacin a gate din farko mutane yan agaji ne suke rubuta raba wata takarda da watan cross a cikin ta kuma masallaci na shiga masallacin liman a hudu ba sai yake cewa annabi isa lokacin da aka gice shi wani ya zo ya kunce shi ya tafi ya cigaba da rayuwa ya ya rasu amma kuma sabanin abin da alkurani ya faɗa wanda Allah ya yi sama da kayansa to shin su wa'annan mutanen wani irin mutane ne malam kuma wani irin mataki musulmai za su ɗauka a kansu To, da yake gaskiya yau na fara ji. Ina buƙatar in fahimci wasu mutane ne in ta hakikin matsalan kafin iya ba da amsa a kai. Amma dai wannan maganar ba shi ne maganan ba, a magana ce mai haɗari, kuma in kari ne na ma'lumin min addini bi darura. Amma raba hoton cross ko wani abu, kasan a cross daban akwai kuma wani wani alama na masu alhilalul ahmar din irin na masu duk da yake asalin shi shi ma daga cross din ne amma dai ba su yin shi a tsarin cross din red cross shi kuma nashi kalan daban so a takaice dai gaskiya na bukatar in gani in fahimci abin da kyau kafin in fatawa a kai amma dai a zahirin abin da ka faɗa kurakurai ne manya wallahu alam sallu na lokaci fa na Amin. Amin. Ah, Bayan da hanyar kamun abin da faɗi, gane faɗakarwarka da yawa. Amma da akwai lokaci kana da isasshe irin wannan karatu naka bai kamata ya gama nan kaɗai ba. Kamata ya koda nan cikin garin Abuja. Irin kai mai kama, irin su Uzaitu, irin kana Ililaban. Ko da ka ɗaya ne wata ce kana irin wannan faɗakarwa. Allah ya bamu iko na da taurin zuciya dan kada irin wannan mutane da yawa za su fahimta da kuma kama haɗin kan a kai ga biyan bukata ya Allah ya Allah saboda haka ubangiji Allah ya saka maka Allah ya bamu iko Allah ya bamu iko Allah ya bamu iko Allah ya bamu iko ya yafe mana gajiyawan mu Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil